ونفقه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بالعبادة والخلق والتقدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala a cikin nufin nufinsa da ikonsa da kaddarawarsa ta nuna mana yammacin wannan rana ta lahadi 25 a watan ramadan na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1439 wanda ta yi daidai da goma a watan shida na miladiya ta 2018 a kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin allah alkur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado muna cikin sura ta biyu suratul bakara za mu tashi akan aya ta 71 bayan 200 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير نعم no. ثم قال الله عز وجل إن تبدوا الصدقات ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير إن تبدوا الصدقات أي تظهروها وتبينوها للناس فنعم ما هي أي فنعم ما هي الصدقة فهي خير على كل حال سواء أبداها الإنسان أو أخفاها وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فإن وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم أي خير لكم من وجهين الوجه الأول أن إخفاء الصدقات أبعد من الرياء وأدل على الإخلاص الوجه الثاني أن الفقراء لا يبدو للناس أنهم فقراء يتصدق عليهم فتنكسر قلوبهم فإذا أتيت الفقير الصدقة خفية كان هذا أطيب لقلبه وأبعد عن ظله ولهذا قال تعالى فهو خير لكم أي خير لكم من إبدائها لكن الصدقة كلها خير ويكفر عنكم من سيئاتكم أي يكفر من سيئاتكم بصدقاتكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تدفئ الخطيئة كما يدفئ الماء النار <coughs> وصلاة الرجل في جوف الليل وأن آية أبنجي تبارك وتعالى يجي إن تبدو in tubdu sadaka idan kuka bayyana sadaka ma'ana kuka yi ta a bayyane a kan idan mutane a fili ta sunan sadaka allah ce fani'in mahiya to ma da wannan sadaka sadaka ce ta alkhairi akan da hali da yanayin da aka yi ta ko yanayin da ya kama a yi ta mutum ya yi ta a ko ya yi ta a bayyane sai ce wa in tufuha wa tutuha alfuqara fa huwa khairul lakum ma idan kuka boye sadakan nan kuka yi ta a ba a bayyana ba <clears throat> kuka bayar da ita ga fakirai mabukata to shi ya fi muku alkhairi ta fuskoki guda biyu fuska ta ɗaya boye sadaka <clears throat> yin ta a boye ba tare da mutane sun sani ba wanda ya yi ko wanda aka yi wasu suka san wanda ya yi ya san ya yi wanda aka yi wa ko waɗanda aka yi wa su suka san an yi wannan ya fi nisa wato ga barin riya kuma shi ya fi nuna tsantsar wato ikhlasi fuska ta biyu cewa yin sadaka wato a boye ta yi fakiri ko mabukacin da aka biya wannan sadaka kila ba zai yi sha'awa ko ya so a bashi a bainar a cikin mutane a fili karara ba zuciyarsa za ta kare ya samu rauni ya samu sanyin zuciya ma idan aka bashi a boye ya san ba wanda ya san an bashi sai allah sai kuma sannan shi wanda ya bashi zai zama wannan ya fi wato tsarki da tsafta da karfafa zuciyarsa da kuma an nisantar da shi gabanin wato kaskanci kenan ko nisanta wato gabanin kaskanci ubangiji tabaraka wata'ala ya ce wato fahuwa khairun lakum ma'ana ta a bayyane ba laifi ba ne yanta a ɓoye shi ma ba laifi ba ne duk alkhairi ne sai dai kuma wani lokaci yanayin sadaka ɗin yakan zo da yanayi daban-daban akwai sanda zai zo da yanayi a bayyane bukata ce ta taso ana cikin mutane ko a kasuwa ko a masallaci ko a wajen wani taro aka bukaci wani taimako ko agaji ko sadaka sai mutum ya ɗauko ya bayar mutane suna gani wannan bai zama laifi ba ba za a ce laifi ba ne a yanayin da ya kama kenan yanzu neman taimako ake an sa huluna ana karba sai ka sa alhannu aljihunka ka cire abin da ka cire ka sa da zimman neman taimako alkhairi ne ba za a ce laifi ba ne ko kuma wanda ya zo mabukacin ya bayyana bukatarsa ko aka bayyana bukatarsa gashi a cikin mutane to za a iya ɗaukan wannan bukata a danka masa kai tsaye ko a danka wanda zai bashi alkhairi ne ba za a ce an yi laifi ba saboda yanayin akwai kuma fakirin da yake can yana gefe yana da hali yana da bukata kuma kai ka san yana da hali yana da bukata yana zama cikin mutane yana zama shi kadai to wannan sai ya zamanto yana da bukata kuma bai fito bainar jama'a ya bayyana bukatarsa ba don haka ba kowa ma ya san yana da bukata ba shi ma ana akwai fuskoki guda biyu fuska ta farko kai za ka bashi kai kake nufin bashi ka iya bashi a koyi ba wanda ya sani sai shi ka yi abin da ya fi alkhairi la'alla in ka zo a cikin mutane ka bashi zai zama kaman wato kila ka ci fuskarsa zai zama fuska ta biyu mutum ne mabukaci wanda yake neman taimako kuma ya cancanta a taimaka masa ko ya tambaya ko bai tambaya ba sai kai a matsayinka na shugaba ko na jagora ko na wanda ake koyi da kai sai ka ɗauko sadaka a cikin mutane ka bashi abinda kake nufi din nan da wannan aiki ka jawo hankalin mutane su fahimta shi ma su bashi nan ma alkhairi ne kaga tana zuwa da fuskoki da yanayi daban-daban a kowane irin mataki aka yi matukar da ikhlasi akwai wato alkhairi matukar ba ta zo ta fuskar wannan wanda aka baiwa sadakar don a nuna gajiyawarsa ko talaucinsa ko kaskancinsa wannan shine idan akwai irin wannan yanayin to bai kamata a yi haka ba shi yasa allah maɗaukakin sarki cikin wannan aya ya ce in tubdu sadakati idan kuka bayyana sadakoki a sadaka jam'i ne na sadaka sai allah ya ce fani'in mahiya madalla da wannan sadaka da aka bayar allah ya yi madalla da ita ya yi lale da marhaban ya sa albarka saboda yanayin kamar yadda ya gabata kila a irin wannan yanayin taro ne kaje ake bukatar taimako gina makaranta masallaci aiki kaza kaza gyaran hanya an zo cikin taron sai ka ɗau kaza ka bayar aka ce wane ya bayar da kaza ba zai zama laifi ba fani in mahiya in dai ba ya danganta da kai zuciyarka ko yanayin bari in nuna jama'an nan ina bayarwa ko ina yi ko ni mai yi ne ko kaza kaza ko ni kaza kaza ko ni dan siyasa ne dan a ne ni kaza kaza kai da irin wannan niyya shi yasa ka zo kai wannan to wannan kuma ya danganta da innamal a'malu niyya amma yanayi yana bayarwa ai a bayyani yanayi yana bayarwa ai a koye. Allah ya ce wa in tufuha in kuka boye ta hal fuqara akwai za ka ji waɗansu kasashe kamar kasashen larabawa kamar irin kuwait irin su dubai da ma wani lokaci wasu gurare cikin saudiya har ma ka tafi irin kasar syria ko jordan da sauransu akwai mutanen da suke masu hali ne a cikin gari ko unguwa sun san fakirai da gidajensu ko unguwar talakawa sai dare ya yi karfe biyun dare sai su sa a kori kura su dauki kayan abinci sai a zo kofar gidanka sai a ajiye a je kofa sai ka fito da safe ko da asuba sai ka ga kayan abinci baka san wanda ya kawo ba kawai an ajiye an tafi shi haka zai e sai a zo kofar gidanka sai ya bari cikin dare kuma sannan da shi za a yi yawa rabawa ya ce a muje unguwa kaza ta yi ba lalle ba ne dan unguwar sai a zo kofar gidan ba wanda zai buga gidan ka sai ya ajiye a kofar gidan sai ka buɗe kofa da asuba sai ka ga buhun fulawa da na sukari da na shinkafa sai ka ja ka yi hafzi da shi sai ka tafi masallaci ka gani shi ne to eh rabo na minallahi ya zo shi kenan akwai wanda su irin wannan sadaka suke yi akwai wanda kuma zai yana lura da gidan wane da wane da wane da halin wane da wane da wane zai je yi cefa ne mai kyau na abubuwa kayan abinci masu tsada ya zo ya buga gidanka kai sallama ya yi sallama da ka fito sai ya danka maka ya wuce kawai baya ma son ya tsaya ya ji godiyar da za ka yi duk ire-iren waɗannan shi su masu yin irin wannan su sun san abin da suke yi sun san wato wato wani wato akawun ɗinsu ne na lahira suke tura waɗansu abubuwa da za su samu wani wato abin da suka aje mai kwari wanda zai ba su gafarar ubangiji subhanahu wa ta'ala amma kai da baka san wannan ba sai ka ga kai kawai ka ci bulus din shi ne kai shi ci ne ci bulus ne shi kuma gani yake ya sami irin ka ya taimaka maka shi ya ci bulus a nan ba kai ka ci ba kai kuma kana tunanin saboda irin taka zuciyar ko mutuwar zuciya <coughs> ko rauni ko talauci a'a kai kullum ka buɗe ka a zuba maka kamar bakin buhu haka kake so a gani wannan shine bambanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam madaukakin sarki tukunna kafin hadisi ya ce wa yukaffir ankum sayyi'atikum in kuka yi haka irin wancan sadaka a bayyana ko a boye a hali da yanayin da ya bayu a yi ta matukar akwai ikhlasi a ciki ba da nufin wulakanci ko kaskanci ga wanda aka yi wa ba allah ya ce yukaffir ankum min sayyi'atikum zai kankare muku kurakuranku kuna da kananan kurakurai na yau da kullum tunda ku ba masumai ba ne kuna kurakurai kun sani ko ba ku sani ba da wannan sadaka allah sai wanke muku wancan kurakuran shi sa manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce as-sadaqatu tudfi'ul khati'a kama yutfi'ul ma'un ya ce sadaka tana kashe wato ƙananan kurakurai kamar yadda ruwa yake kashe wuta kamar yadda idan aka kunna wuta ana son a kashe ta da an gebo ruwa ka baka mata sai ta mutu to haka sadaka take ruwa ce wacce take kashe wato waɗancan wato zunubai ya ce wa salatun rajul jaufin lai haka sallar mutum cikin dare mutum lokacin da mutane suke bacci bacci yana da daɗi ya tashi ya arwala yana jin baccin har idansa bacci ya yi sallah don neman wato gafarar ubangiji ita ma ruwa ce da take kashe kurakurai kamar yadda manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi da imamu ahmad ahmad ya kawo shi tirmizi ya kawo shi a kitabul jum'a babu ma zukira fi fadli salatin jum'a haka ibnu maja ya kawo shi a kitabul fitan haka babu kaffin lisani wannan hadisi ya zo da a waɗannan littattafai da gurare sannan ubangiji maɗaukakin sarki ya cika wannan aya ya ce wallahu bima ta'maluna khabir ubangiji subhanahu wa ta'ala bima ta'malun dangane da abin da kuke aikatawa sai ya ce khabirun ai ali ma'ana masani ne kuma sai ya ce a wallahu bima ta'maluna alimu ba sai ya ce khabirun ya amfani da kalmar hebra a nan wato akwai bambanci tsakanin alimun da khabir alim shine masani khabir shine kuma kwararren masani ka gani a ce ya kware ma'ana in ka ɗauka ali masani ne na zahiri shi kuma khabir masani ne da ya haɗa zahiri da baɗi zaka an ce wani bakanike ne da ƙwararren bakanike ne wajen gyaran abu kaza da allah da ka zo da abin hawanka idan kwararren bakanike ne kafin ka yi magana ka kashe abin ka fito ka ce a duba ma har ya ji matsala ka gani e eh, sabanin wanda ba kwararre ba sai ce kunna ka tayar eh, ka tayar ya ce takato turinji ya kara nan ya ce nan ban ji kara ba nan na ji karan kaza nan kaza kaza kafin sannan ya gano matsalar shi wancan kwararre ne kwarewarsa wato da ka zo ma kafin ka tsaya ya san matsalar ka gani ko kwararren likita da allah da ya kalle ka wato zai san irin ciwon da yake damunka sai dai saboda ka'idar iliminsa na likitanci zai ce ya bi waɗansu matakai a auna a yi wasu testes kada ya zo ya kuskure ta yi matsalar da yake zato ba haka ba ce amma ni idan da ya kalli ka ko ya kalli jikinka ya san larura kaza take ka, amma ba zai ɗauka ya baka magani ko ce dora ka akan magani ba sai ce a je a yi test test ɗin nan zai daɗa bayyana masa abin da yake zato to kaga shine ma'ana khabir kwararre ne ma'ana allah maɗaukakin maɗaukakin sarki allah ya ce ku bayar da sadakar nan in kun yi ta a bayyane madalla in kun yi ta a ɓoye ya fi alkhairi sai allah ya kirka ya ƙara ayar ya ce wallahu bi ma ta'maluna sai ya ce khabir ubangiji ƙwararre ne cikin sanin abin da kuka yi a zahiri ko baɗini kaga dare ka baka kai da rana ka bayar da yamma ka bayar da marice ka bayar da safa ka bayar a duhu ka bayar a haske ka bayar wa ka bewa mutum ko dabba ne wanda ka bewa mutum ne wani irin mutum ne a ina yake ya ka bashi wallahu bima ta'maluna khabir Allah kwararre ne kwararre ne cikin sanin abin da kuka aikata ma'ana kun yi wannan sadakar a bayyana ko a ɓoye a halin da kuka yi da wanda kuka yi wa allah masani ne akan wannan cikin uh, wato hikimomi da fa'idodi da suke cikin wannan aya za mu ga allah maɗaukakin sarki ya kwaɗaitar akan yin mai alwala ko sallah a kan yin sadaka a kuma kowane hali a bayyane ta kama ko a ɓoye wato ai allah ya kwaɗaitar a yi sannan kuma abu na biyu muka fahimci wato tafadulul a'mal cewa aiki kaza yana fin kaza yana fin kaza idan aka ɗauki sallah misali sai a ce sallar farilla ta fi nafila ka gani in ka zo aka ɗauki sallah aka ɗauki zakka sai a ce sallah ta fi zakka ka gani sai a ce kuma sadakar da ta taho a ɓoye la'alla ta fi wacce take a bayyane amma duk wannan ba nuna cewa to sallar farilla ta fi nafila a a kar kai nafila ba ne a kai nafila ƙari ne sallar wabin nan a wato a sallar farilla ko yin sallah ya fi zakka ba yana nuna kar ka yi zakkar ba ka yi zakkar ƙari ne cewa sadaka a ɓoye ta fi a bayyane ba yana nuna sai ka ɓoye ba wato yadda yanayin halin ya kama ka yi ta a wannan hali in tubdu sadakati fa in mahiya wa in tukfuha wa tuto hal fuqara fa huwa khairun lakum sannan shine <clears throat> wato sadaka ita ce idan aka ce menene sadaka ka faɗi sadaka a aikace ba a langujance ba ba a yare ba menene sadaka me ake kira sadaka me ake kira sadaka taimaka mabukaci language din yayi kenan eh aikace kenan shine sunanta ma'ana kaga in aka koma ma a yaren hausa a sau da yawa yaren hausa yana aro kalmar larabci ya mayar da ita tasa wani lokaci ya masa ta ɗan gyaran fuska haka ta dace da yarensa wani lokaci kaga da allah da anan alkur'ani mai ya ce in tubdu sadakati sai ya kata da jami'i bahaushe in zai bayanin abinda zai bayar a matsayin taimako yake kiransa sadaka kaga sadaka da sadaka dai kusan dai abu ɗaya ne dai ko larabcin ne dai aka dan ba ma ci ba ma juya shi da kila a rubuce a gidan kalmar kusan zai bada gini kusan wato iri daya a rubuce sannan wato cewa boye sadaka ko bayyana ta wannan ya danganta da maslahar da aka yi sadakar aka yi akan yi wa wani sadaka ya zo a yi masa a cikin jama'a dan jama'a su kalla su taimaka masa yana cikin bukata sai ya zo wanda zai yi yana son a taimaka masa e kuma in ya yi za a koyi da shi sai ya ɗauka sai ya bayar sai wani ga a ah, shi ma bari sai wancan ya bayar sai wancan ya bayar kaga yanayinta akwai maslaha kenan fiye da da a keɓe bashi la'alla waɗancan ba za su gani ba su ma wato su taimaka musamman ga wanda ake koyi da shi kuma ga wanda ya cancanci wato a yi wa hakan aka yi masa haka wato an yi abu mai kyau sannan sadaka tana kankare wato a kurakurai mutum kuma kullum a cikin kurakurai yake Kullum ibn Adama khata wa khairul khata'in at-tawwabun haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan yan adam masu kuskure ne mafiya alkhairin masu kuskure su masu yawaita duba kullum akan duba suke kullum a cikin istighfari suke kullum cikin neman rahamar Allah suke cewa wato sadaka kuma tana kashe wato waɗancan kurakurai kamar yadda ruwa yake kashe wuta sannan muka fahimta cewa shi imani yakan ƙaru yakan ragu haka ayyuka sukan ƙaru sukan ragu kamar yadda ya tabbata a kitabu da sunna imani yakan ƙaru da wani aiki yakan ragu da wani aiki akan yi aikin lada Allah ya ce wa yazdada allazina amanu imana ma'abuta imani imanin su sai ga dama suna da imanin wani abu ya taho kuma na alkhairi sai ya kara musu imanin wato akan akan wato imanin da suke da ma'ana haka aiki aiki ma akwai aikin da yake wato ƙara mutum imani ya ji wato tausayi ya ji ya kamata yi kaza in yi kaza sakamakon kaza din nan da idan Allah Allah ya daɗa tsaftace masa zuciyarsa ya ƙara masa wani sikeli wani fasantaji na imani cikin wato zuciyarsa kenan sannan muka ga wato da allah maɗaukakin sarki ya ce wallahu bima na khabir aya ta jajelanta a abubuwa guda biyu ta yi alkawari guda biyu alkawari na samun rahama da gamdakatar ga wanda ya aikin alkhairi da kuma alkawari na narko da wato azaba ga wanda ya aikin asha tunda Allah ce kwararre ne cikin sanin abin da kuka aikata to dukan ku aiki ɗaya kuke ko iri ɗaya kuke ba iri ɗaya kuke ba yayin da waɗancan ayyukansu alkhairi ne waɗancan ayyukansu sharri ne yayin da waɗancan ayyukansu na lada ne waɗancan na zunubi ne yayin da waɗancan ayyukansu na falala ne waɗancan na wato sabo ne kaga da aya sai ta haɗa su wallahu bima amaluna khabir cewa kamar ahir wato an ja kunnen ka in alkhairi za ka yi allah kwararre ne cikin sanin abin da kai ba sai an kai masa ba sai mala'iku sun kai bayan ɗinka ba an buɗe a ce rana kaza ne wannan laifin kaza a'a allah da abin da za ka yi kan idansa da saninsa za ka yi kafin ma kai allah ya san za ka yi tun kafin ya halicce ka ya san waye kai tun kana babu tun kana ba a kira ka ba ma zero dan zero da Allah sai an zana wani abu to tun ma ba a zana ka ba Allah ya san waye kai ba abin da kuma ke koyuwa wato gare shi cikin ayyukan ka ko abin da kai sannan muka fahimci cewa mutum idan ya san cewa allah maɗaukakin sarki a matsayinsa na mutum yana tare da shi yana kallon ayyukansa dukkan halin yanayinsa sai ya dogara ga allah ya mayo da allah lamarinsa wato ya fawwala yanayin yarwa ko yanayin kunci shi sa manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ajaban li'amrin mu'min manzan allah ya ce ina mamakin lamarin mumini ya ce inna amrahu kullahu khair shi lamarin mumini gare shi duk abin da ya zo masa diyar da ya zo gare shi alkhairi ne walaisa li ahadin illa lil mu'min ba wanda ya samu wannan falala da wannan alkhairi sai mumini sai ya faɗa ya ce in asabatu sarra'u shakara in abin farin ciki da jin daɗi ya sami sai ya gode wa Allah lafiya Allah ya bashi dukiya Allah ya bashi mulki Allah ya bashi sai ya godiya ga Allah ba zai alfahari ya cika baki ya yi sabo ba haka sai ya ce faka da khairan lahu manza, Allah ce sai wanda ya zame masa alkhairi Allah ya masa alkhairi ya masa falala na ni'ima lafiya kaza kaza ya gode hakan ya zame masa alkhairi ya ƙara samun lada wa in asabatu darra idan abu mara daɗi ya same shi na tashin hankali ko na bala'i ko na musiba ko na wani mummunan hali sabara sai hakuri baya kai ƙaran Allah sai ya haƙuri ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa khlif khairan minha ya yawaita wala hawla wala quwwata illa billahi duk wasu addu'o'i da zai ya samu wannan saukin damuwa sai ya yi ba zai tashi ya dinga bubbusa shar ba yana maganganu mu wannan lamari allah haka za ka yi allah mu kuma haka kamar ya mai da allah kamar wani mai unguwarsu yana magana da allah kamar yana yi da mai unguwarsu wannan ba daidai ba ne ya zo ga musibar bala'i da ta sauko ga maganganu marasa daɗi can ga musibar bala'i nan ga tarin zunubi to da wanne za a ci kuma ai abin yayi yawa kuma ka gani amma shi mumini sai kowane lamarin ga Allah ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma ya nemi ladan Allah kuma ya yawaita addu'o'i azkaru da za su haffafa ko su rangwanta masa damuwar wannan hali da yake ciki اللهم اجعلنا من المؤمنين المتقين آمين ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ثم قال الله تبارك وتعالى مخاطبا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ليس عليك هداهم يعني لا يجب عليك أن تهدي الناس لا يجب عليك أن تهدي الناس لا يمكنك ذلك ولكن المراد بالهداية هنا هداية التوفيق وأما هداية الدلالة والإرشاد فهي على الرسول صلى الله عليه وسلم لأن, الهد... لأن هداية الدلالة والإرشاد من البلاغ وقد قال الله تعالى إنما عليك البلاغ المبين ubangiji tabaraka wa ta'ala cikin wannan aya yana magana da manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam allah maɗaukakin sarki ya ce laisa alaika huda manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin yanayi da hali musamman ga kafirai ko munafukai ko wanda suka mutunce ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan yanayi na kafirci ko garewa ko fandarewa baya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daɗi abinda yake masa daɗi ya ga mutum ya zo yana mai tuba yana mai koma ga Allah tare da imani wanda yana daga cikin abubuwan da suke faranta wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ganin halin ba wai kafircin da kafiri ya yi ba ko abin da ya faɗa na kafirci ko musguna wanda ya yi sakamakon kafirci shi kansa in ka kalli gangan jikinsa sai ka tausaya masa menene domin bai sani ba yana yi wa kansa da wannan kafirci aikin da zai kai wannan gangan jikin nasa ya damfara ta cikin wuta wanda ya zubilla don haka sai ka kalle shi ta fuskar abin tausai ta fuskar ya halakar da kansa shine Allah maɗaukakin sarki sai manzan Allah yake gaya manzansa ya ce laisa alaika hudahum ba a wajabta maka ya rasulina sallallahu alaihi wasallama ba cewa sai ka shiri duk mutanen duniya ga baki daya yin ma haka ba zai yi gare ka ba ana abin da ake nufi shiriya da gamdakatar a sai ta zuciya ta karbi gaskiya ta yi aiki da ita ta rayu akan ta ta yi imani wannan aiki ne babu wani injiniya da yake wannan sai allah maɗaukakin sarki babu wani mai wa'azi da yake wannan sai allah maɗaukakin sarki yasa allah ce da manzan allah sallallahu alaihi wasallam laisa alaika hudahu ba mu wajabta maka maka shirya kowa da kowa a kanka ba anan shiryar da ake nufi wato hidayatu tawfiq ta zuciya ta karba zuciya ta karba aikin Allah ne amma shiryarwa ta wa'azi da karantarwa wannan aiki ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aiki ne na sahabbai aiki ne duk wato malaman duniya farko da ƙarshe a gaya maka shirya a gaya maka gaskiya wani ga yadda shirya take Allah maɗaukakin sarki ya ce wa kulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ku faɗi gaskiya daga ubangijinku ka wuce kar ka yi tunanin sanda zan faɗi kaza wane zai ji daɗi bari faɗa ya ji daɗi ko sanda zan faɗi kaza wane ba zai ji daɗi ba kada faɗa ya ji daɗi kada ya zama wannan ne sikelinka bari in faɗi gaskiya na san na ɓatawa ne to babu lada kenan manufarka ko da gaskiya za ka faɗa amma don ka ɓatawa ne ko don wane bai ji ba daɗi don wane baya son gaskiya a'a kada manufarka ta zama wannan ka faɗi gaskiya don ita ce gaskiyar haka take daga allah ka wuce ba ruwanka da wanda ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba wanda ya ji daɗi ba kai dan ya ji daɗi ba wanda bai ji daɗi ba shi ma ba kai dan kar ya ji daɗi ba wa kulil haqqu min rabbikum haka Allah ya ce ku faɗi gaskiya daga ubangijin ku fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya yadda wanda ya ga dama ya butulce ya abin nan ba ruwanka shine ana Allah ya ce da manzon sa laysa alayka hudahu laisa alaika hudahum ma'ana ban wajabta maka ko dora maka nauyin shiryar duk mutane ga baki ɗaya ba ba za ka iya wannan balayin la yumkinu walakin dal muradu bil hidaya abin nufi da shirya a wannan wuri hidayatun tawfiq shirya ta a seta zuciya a yi kanikancinta ta ta karɓi gaskiya wannan aiki ne na allah maɗaukakin sarki amma shirya a gaya mutane shirya yacce take wannan aiki ne allah ya ɗora shi kan manzan allah sallallahu alaihi wasallam da sauran magadansa masu wa'azi baki daya ya ce da manzansa fa inna ma alaikal balad abinda muka ɗora maka balad ka isar ka yi bayani ka bayyana shirya albalagul mubin kuma ka yi shi a bayyane ka faɗi shiriyar na a bayyane ƙarar yacce take yacce wanda ya ɗauka ma dan ya fahimta ya ɗauka wanda bai ɗauka ba ma in ya ji ya ji ne yake fahimta wannan ruwansa shine abinda shirya wato hidayatul irshadi kenan shiriya ta shiryarwa ta wa'azi ba shiryarwa ta shiryarwa zuciya ba Allah ce laisa alaika hudahum ai hudal khalqi wal muradu hidayatin tawfiqi ba dora maka shirya dukkan halittun ga mutane halittu ga baki ɗaya ba ka sa musu tawfiqi su karbi gaskiya wannan ba aikin ka bane wannan sai Allah ce walakin Allah ya hadi man yasha Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda yake shiryar da wanda ya nufa ya yi masa taufiki da mashi'arsa da hikimarsa domin mashi'ar ubangiji tana tare da hikimar ubangiji subhanahu wa ta'ala duk abin da Allah ya allaka da mashi'a da nufi to ya allaka shi wato da hukunci da wata hikima ta su subhanahu wa ta'ala akwai hikimar da Allah madaukakin sarki ya kaddara kaza ya zama kaza akwai hikimar da Allah ya sa kaza wato bai zama kaza ba wannan hikima ce ta gaya ta koli ta ubangiji subhanahu wa ta'ala domin baya yin abin da ba hikima ya ce wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila zalika dhannu alladhina kafaru fawailul lil ladina kafaru minan nar haka Allah ya faɗa cikin suratu sad aya ta 27 Allah madaukakin sarki ya ce mu izzati subhanahu wa ta'ala ma khalaqna samaa wal arda ba mu halicci sammai da kasai wa ma bai da kuma da tsakaninsu gidan duniya kenan ba batilan dan wato ganganci ba ko dan wato wasa ko dan wargi ko dan rashin manufa a'a ubangiji bai yi sama da ƙasa a ce ba manufa ba allah ya ce zalika zannun ladina kafaru kai ka kalli sama ba ka kalli ƙasa ka ce kawai haka allah ya yi su ba manufa wannan zato ne na arna na kafirai ka gani kai zuciyarka kai ka kalli sama ka ce wanda ya saman nan ya yi ƙasan nan ya shimfiɗa duniyan nan kawai ya yi su ba wata manufa allah ya ce zalika zannun zina kafa wannan ba zato ne na wato masu imani ba ai mai imani sama tana nuna masa girman kudura ubangiji tana nuna masa tabbacin samuwar ubangiji tana nuna masa shi cikin halittar ubangiji shi ba kowa ba ne a antum ashaddu khalqan amis sama ya kalli kansa ya kalli halittar sama shi wane ne duk kafafan da zai da cika bakin da zai da hankoran da abin da duk zai yi na daidai ko ba daidai ba ya sani fa shi ba kowa ba ne a wajen mahalicin mahalicci Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce ba mahalicci saman nan da wato ganganci ba zali zalika zannul ladina kafar wannan zaton kafirai ne kawai cewa an ka an kawo ka duniya a matsayin dan adam kawai ka ci ka sha kamar jaki ka mutu ba manufa Allah bai yi haka ba sai Allah ya ce fawailul lil ladina kafaru minan na bali ko azaba ko halaka ta tabbata ga alladina kafaru wanda suka kafirce ubangiji suka butulce daga wuta Allah ya ce a wata aya wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin ya ce ma illa bil haqqi walakin aktharan nasi la alamu haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin suratul dufan aya ta talatin da tara ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce murabbul izzati subhanahu wa ta'ala ba mahalicci sammai da kasai da tsakaninsu ba la'ibi na dan wargi ko dan wasa kawai a ce allah ya duniya ba manufa wannan ya koru ga allah ka kalli duniya da girmanta da halittun da ke cikin ta ka ce kawai haka allah yi ta ba manufa ka rayu ba manufa ka mutu ba manufa ka je ba wannan ba daidai ba ne kuskure ne kuma jahilci ne wauta tunanin ka ya baka haka ka kalli duniya Allah bai halitta ta dan wargi ba bai yi ta dan wasa ba Allah ya ce wa ma khalaqnahu ma illa bil haqq saman nan da ƙasa saman nan bakwai ne san nan bakwai Allah ya ce mu rabbul izzati ba mu halicce su ba illa bil haqq sai dan gaskiya sai dai ce walakin na aktharan nasi la ya'lamu mafiya yawan mutane aktsarahum la ya'lamu mafiya yawan mutane ba san wannan ba ba su da fahimta ko ilimi akan wannan da haka wato dubuwarsu suke kawai allah maɗaukakin sarki ya ce wa batun fiƙo min khairin fali anfusikum ba wani abu da za ku ciyar min khairin na alkhairi fali anfusikum ai ayi shay'in min alkhairi tunfiqunahu fa huwa li anfusikum karka ce yanzu mun eh, biyo ayoyi da yawa cikin wannan sura ta bakara allah yana ta kwadaitarwa yana cewa a ciyar a ciyar a ciyar kar ka fahimci ciyar wannan wani ƙari ne ga ubangiji ko amfani ne gare shi sai allah ce wa ma tun fi min khairi ba wani abu da za ku ciyar na alkhairi ku ciyar da dukiyarku to ku sani fali an kum dan kanku kuka yi ba allah kuka yi wa ba wato ya samu karuwa ko wani abu allah maɗaukakin sarki ya ce wa man kafara fa inna allaha ghaniyun anil alamin duk wanda ya kafirce Allah mawadaci ne gaba da dukkan halitta gabaki daya in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah ghaniyun ankum Allah ya ce duk duniya in kuka kafirce gaba daya kowa da kowa da aljanu da mutane da aka zama arna aka zama kafirai Allah ya ce ghaniyun ankum mawadaci ne bai da bukata a wajen ku wata aya ce wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wanda ya gode wa Allah ya ba Allah ya kadaita Allah da ibada ya ba dokokin Allah ya sani yayi wannan dan kansa fa inna ma yashkuru li nafsihi aya 12 kuma haka Allah ya ce وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله أي وما تنفقون نفقة تنفعكم إلا ما كان يبتغى به وجه الله فذاك تشير دا وتشير ود ذات أمبانيكما سيتشير ود كيدن ذات الله كاتشير دن أيبا كاتشير دن أتي كيميني كاتشير dan ka nuna mutane kana da abin da za ka ciyar ka ciyar dan alfahari Kaciyar dan kai gori ka ciyar dan ka ce kai mai kaza ne to duk wannan babu ikhlasi kai ya shafa kai ka ga duhu kai kai asarar wannan shine amma wata abin da ka ciyar da yawa ne ko kaɗan kana nufin ibtiga a la neman kayi dan zatin Allah kana neman yaddar Allah kana neman sakamakon Allah da ikhlasi kai wannan to wannan shine infaqi haqiqa shine ciyarwa ta haqiqa infaqun haqiqatan infaqun khairu zahir shine wato ciyarwa ta haqiqa infaqi na haqiqa infaqi wanda Allah ba zai tozartar da sakamakonsa ba ba zai baran maka da ladan wannan ba amma tun farko kai ka barar da ladanka bari mu zo mu yi ai jama'a za su shaida ai jama'a za su gani ai jama'a za su san muna yi ai jama'a za su san dukiyar da Allah ya bamu ba mu rike ta muka taskace ba muna yi musu kaza muna yi musu kaza to wannan duk ya tafi a can zero gaje idan jama'a suna da lada su baka Allah ya sake cewa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum ba wani abu da za ku ciyar min khairin ai tunfiqunahu qalilan kana aw kathir duk abin da kuka ciyar na alkhairi da nufin alkhairi da yi dan Allah Allah ya ce waffa ilaikum ai tu'tunahu wafiyan min ghairi naqsin Allah zai ba ku shi a cike a kammali. a wajen Allah ma ladan hasana daya sai mai da shi goma sai mai da shi ɗari bakwai sai mai da shi ninkin ba ninkin ba adadi kaga shi lada ma hasana ninninka ta allah yake Allah ya ce wafu ilaikum sai ya ce wa antum la tuzlamun alhalu ku nan da aka ce ku ciyar la na ba za a zalunce ku ba hasha lillahi an yazlima ahadan min ibadi Allah ya tsare wato ubangiji ya abin nan ya wato ya zalunci bayinsa ya zalunci bayinsa Dan haka ya ce wa antum la tuzlamun ba za a zalunce ku ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai zalunci bayinsa ba falam ya zulima ahadan bi naqsi hasanatin min hasanatihi ba zai ba zai tauye wani mutum da rage masa hasanarsa ba sai dai a ninnin ninkata haka kuma ba zai idafatu ati ba zunuban kaɗai a mai da shi goma a'a in ɗaya ne yana nan a ɗayan nan amma in lada ne in ɗaya ne sai ya zama goma sai ya zama ɗari bakwai shin allah yana son bayinsa su shiga aljanna ne ko su shiga wuta da yake yin wannan ce lokaci ya ji da shin allah da ya maka haka ka zo ka yi aikin lada ɗaya ya ba shi lamba goma ya kai shi ɗari bakwai na abin da ya kamata a baka ya kai shi ma ba adadi ya ce shi ne ya san adadin da zai bayar a kai wancan kuma laifi ne zunubi ne guda ɗaya sai ya bar a ɗayan ba a ƙara masa komai ba shin sai ka auna allah rahama yake son ya yi maka ko azaba eh allah rahama yake son ya yi wa bayansa kenan baya azaba ma a asali sai ta zama dole bayan ce za a yi allah ya ce ma ya fa'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana allahu shakiran alima me allah zai da muku azaba matukar kun gode kun yi imani ka yi imani ka bi allah ka bi dokokin ubangiji ka to don me allah zai azabtar da kai ashe azaba mutum shi yake jawa kansa halaka da azaba allah ya yi maka hankali ya yi maka tunani sai ya baka zabi sai kuma ya turo maka da manzo ya wanzar maka da littafi da shirya sai kuma ya gaya maka ga hanyar kirki ga sakamakonta ga ladanta in ka bi ga abin da Allah zai ma sai nuna maka hanyar bata da halaka da fasali da wutar jahannama da kaza in kai wannan ga sakamako sannan sai aka baka tunani aka baka hankali aka baka zaɓi yanzu ga hanyoyi guda biyu wannan hanya da wano za ta wannan 'yan kaba za ta amma yanzu so ake ka tafi da wano ba 'yan kaba ba da hankalinka da tunaninka da lafiyarka a ƙoshe bayan wa kake ji ka ce ni ɗan ka ba sa ni shin me kake suna sai ka ce allah ne ya zalunce ka ai ba haka ba ne saboda mi saboda allah abin da ya kamata a matsayinka na bawa ya yi maka ya nuna maka shiryar ta hanyar manzo ya gadar maka da littafi ya gadar maka da wanda za su karanta maka littafin sannan ya baka hankali ya baka tunani ya baka kwakwalwa sannan ya baka zaɓi ya ce ga hanya a dama ga hanya a hagu amma allah dama yake son kai kar kai hagu sai ka ce a'a kai hagu za ka yi sannan yanzu kuma kai da wa kenan ka gani sai ka ji wai mutane suna abin da suka so ko suke yi wato ko sabo ko faji ko zalunci ko rashin gaskiya Allah dai ya gyara mana to wani irin gyara kake sai a sako da mala'iku su zane ku Shi ne gyaran wani irin gyara kake sanyi an turo da manzo an saukar da littafi an baka wato hankali an baka tunani an baka lafiya an baka zaɓi an nuna maka dama an gaya maka ta an ce ka bi an nuna hagu an nuna ma illata an ce ka wai kuma wai Allah ya gyara maka to wani irin gyara kake so kuma yanzu bayan duk gyaran da Allah ya maka a bawa abin sai dai Allah ya gyara mana zamani ne ka haɗu da zamani a jahannama kuwa wal iyazu billah haka imamu shafi'i ya ce nu'ibu zamanina wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana ce kullum mu zo muna aibata zamanin mu zamanin nan ya lalace zamanin nan an ba gaskiya zamanin nan ba adalci ce muna aibata zamanin mu alhalin mu ne aibun ba zamanin ba mu ne muka kawo zamanin aibun zamanin yana nan yacce take tun ranar da Allah ya halicci duniya rana tana hudowa gabas tana fada yamma har yanzu ba a canza mata direction ba ka zo kana zagin zamani kai ne kai ka lalace kai ka lalata zamanin naka ba zamanin ne a lalace ba shi sa manzon Allah ce la sun gudda harafa inna Allah huwa ku daina zagin zamani Allah shine zamani ka gani sai ka zargi kanka kullum mutane sun ƙi gyara sun ƙi su abin da ya dace sun ƙi abin da ya kamata sun ƙi inganta alaƙa su tsakaninsu da ubangiji sun ƙi ji tsoron allah kowa kawai san zuciyarsa da biyan buƙatarsa shi zai aiwatar ba shi da doka ta allah da take tafi da shi ba shi da doka ta ƙasa da ya yarda da ita ba shi da tsidan adam ba yadda zai iya rayu ba tsari yadda fankan nan da take wato kada mu take da tsari wanda ya yi ta ya yi mata makunna ya mata makasa in ana son ta yi aiki a kunna nan in ana son ta yi sulo a kunna nan ana son ta yi aiki tsakiya a kunna nan ana son ta ba da hayi a kunna nan sai in ana son ba a son ta yi aiki a kashi ga inda za a yi aka yi mata tsari kai ma dan adam ba haka allah ya zubo da kai da ka baya maka tsari sai ka ƙi ban tsarin mashi shi kenan inna allaha gafurur rahim kullum yaranka inna allaha gafurur rahim yaranka baya karanta inna allaha shadidul iqabi inna allaha shi kuma shi dan so yake samu fasinja a jahannama ya yi rantsuwa tun da wato a adamu alaihi salam uban talikai ya zame masa dalilin fita daga cikin aljanna to sai ya yaƙi 'ya'yansa ya zama direban su ya kai su cikin wutar jahannama ba fa zai zauna shi kaɗai ba to ya kamata tilas ne mutane idan suna son wato rayuwa ta inganci ko rayuwa ta yi tsafta ko rayuwa ta yi ta yi nagarta ta kyautata to sai sun kyautata rayuwarsu sai sun ji tsoron allah shine mataki na farko manza allah sallallahu alaihi wasallama ya yi huduba hudubar da sahabbai suka yi ta kuka suna zubar da hawaye suka ji wannan huɗubar cikinta duk da bai fito karara ya ce ban kwana nake da ku zan bar duniya ba amma jawabanta sun kunshi ban kwana kamar yadda rayun wanda ya rawaito hudubar yake faɗa irbadu bin sariya yake cewa wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mau'izatan baliga wajilat min halqulub wa zarafat min haluyun qulna ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ka annaha mau'iza جنازة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة هكا إرباد بن ساريا يكي cewa muka ce wannan wa'azi wannan nasiha ya rasulallah ya ce wa'azi ne wanda yake magariyar tikewa wajen kwankwasa zuciya da hankali ya ce wa'azin da manzan allah ya mana a wannan rana wanda wato idanuwa suka kwararar da hawaye zukata suka cika da tsoro suka karaya muka ce ya rasulallah kamar wa'azin mai ban kwana kake mana ya rasulullahi kaman kana mana ban kwana za ka tafi ka ban a wannan gida na duniya in ka tafi ka ban mu ya za a yi kenan a ina za mu koma me za mu yi in kuma wa'azin wannan ko abin da muka fahimta wa'azi ne na ban kwana fa'ausina imana wasiya da ya buɗe baki sai ce usikun bi taqwallahi was-sam'i ina yi muku wasiya da jin tsoron Allah da kuma sauraron abin da aka ce daga Allah da wanzo ku yi da'a wannan shine sai zama to kaga ashe eh, wato eh, tsoron Allah shine wato dan sanda a cikin zuciyar kowane mutum kafin ka yi laifi a kama ka dan sanda kafin ka yi laifi a kama ka dan hizba a'a akwai dan sanda a tare da kai wanda in ka same shi ka aji a zuciya shine jin tsoron Allah shine yanzu kai yunkura za ka yi ba daidai ba sai dan sandan tsoron Allah ya ce a'a a ji tsoron Allah kar a yi sai ka bari kaga dan sanda ya aikin sa nan dama dan sanda ya sa ka kare doka ya ana ka karya doka ka yi hukuri za ka yi aikin da'a sai wannan dan sanda ce wannan yana da kyau akan doka yake a je a yi kaga dan sanda na tsoron Allah ya yi aikinsa kenan wannan shine abin da ake abin nan to wannan aya kamata a ce tana da wato ta'alikatu da yawa a cikinta sakamakon abin da ya biyo baya tsammanin allah saboda ƙwarewar lokaci ɗan lokacin da ya rage mana muke son wato cikin waɗannan kwanaki masu albarka da waɗannan darare masu albarka karan manta da wato yan uwa musamman wanda suke ba da gudunmawa wajen tafiyar da wannan masallaci da kuma wannan karatu idan muka fara a matakin wato gudunmawa wajen tafiyar da masallaci akwai honorable aminu suleiman goro wanda kusan duk man da muke amfani da shi da wannan wata ga baki ɗaya ya ɗauki nauyinsa shi yake wato samar da duk man da za a yi amfani da shi wanda aƙalla min kiyasa za a yi amfani da drone uku ko sama wanda allah ya saka da alkhairi wanda kuma karatun nan kamar yadda kuke ji kullum ba wai iya na azumi yake dauka ba tsawon shekarar gabaki daya duk juma'a kullum daga karfe biyar zuwa shida saura kwata ana sawa wanda ya zama filin sa ne ko slot ɗinsa ne ko da su 'yan gidan rediyon za su bi wani abu da za su yi live ya shafi wurin to sai sun sanar mana cewa satin nan kar a ji ba karatu muna da wani program live kaza kaza kaza allah ya saka masa da alkhairi wanda mankudan miliyoyin kuɗi ne ake kashewa ga kuma shi kansa wannan wato na azumin da ake sannan cikin wato shi kansa wato gidan rediyon ba za mu manta irin gudunmawarsa ba akwai waɗanda suke a cikin gidan rediyon wanda suke ba da gudunmawarsu ta musamman akan wannan karatu musamman akwai ɗan uwa shamsu abdullahi kademi tare da sauran mataimakansa irin su malam anas da sauransu da yawa suna nan wanda kusan kullum su za su tsaya su ɗora su abin nan za ku ga daga nan za a tura karatun nan amma za ku ga kusan ya suna tafi da shi akai akai wanda wato ba abin da za mu musu wannan mu saka musu ko ya zama wato mun dan yi musu abin da ya kamata sai sa su cikin addu'a musamman a waɗannan darare da lokuta wato mai albarka sannan shi kansa wannan gidan rediyo na rahama rediyo da yake ba mu gudunmawa fiye da kowanne ko kuma a kowane lokaci wanda kusan yanzu sun cika shekara bakwai da fara yada shirye-shiryensu a wannan zango nasu shirye-shirye daban-daban wanda suna kokari iya wato matuka wajen taimakawa addinin allah da kuma abin da kowane abu ne suka sa wanda akwai kuskure a cikinsa ko sanarwa ce ko in ya shafi addini in muka ji muka yi musu waya muka gaya musu ana gyarawa in na gyarawa ne a gyara in na cirewa ne a cire kaga suna kokari kwarai da gaske su ma sun ba da su wajen yada addinin musulunci haka ake so wato rayuwar mutum ka zama wato a rayuwar ka damar da ka samu ka taimakawa addininka bar ka zama kawai damar ka kai ta taimakawa cikin ka ce kai kawai ka ci abinci shi kenan rayuwarka ta zama kamar ba ta da bambanci da dabba don haka wannan gidan rediyo da don ma'aikatan gidan rediyon da ita kanta shugabar gidan rediyon ko wacce ta kafa shi tare da ma'aikatanta ga baki daya muna yi musu godiya da jinjina da addu'a ta musamman da kuma wannan shekara bakwai da suka samu kansu muna fatan allah ya daɗa musu shekaru masu yawa masu amfani da alkhairi a wannan wato fage sannan kuma ku kanku nan da muke wannan karatu da ku kowa ya ba da gudunmawarsa zuwa da kake karkar rena zuwa da kake ka zauna a yi karatu da kai a tashi babbar gudunmawa ce ga karatun dai idan aka wayi gari ba ka zo ba wancan bai zo ba wanda ya zo mai karatun shi kadai zai zo ta surutu inda a gidan talbijin ne a ce ai rikodin ake yi za a bai sai mutum ya zauna gaban kamera ya ta ta surutu shi kadai amma inda ya zama darasi ne na masallaci cewa zuwan mutane shi yake karfafa shi kansa mai karatun ya tsaya ya baiwa karatun mahimmanci ya ware masa lokaci sannan kuma ya keɓe masa duk tunanin da zai yi ya ga wato al'umma ta amfana domin shi wannan addini namu na musulunci addini ne da aka gina shi akan ilimi addini ne da ba a yin sadaka ba a yin da ra'ayi ba a yin sadagado da gado sai dai a kan ilimi ilimin nan bayan da za mu yi dole ne ta hanyar darussa da karatuttuka irin wannan abubuwa sukan biyo a ce hukuncin kaza kaza bayanin kaza kaza ga yadda za a yi aiwatar da kaza duk kuma manufar ita ce guda ɗaya mu gudu mu tsira tare ga baki ɗaya mu samu aljannar ubangiji subhanahu wata'ala dan rayuwar da mutum ya a duniya idan bai samu aljanna ba yayi asara duk abin da ya ji ko jin daɗi ko meye in bai samu aljanna ba yayi asara to ba yadda za mu yi mu samu saitin da za mu samu aljanna sai mun saurari umarnin ubangiji subhanahu wa ta'ala don haka muna jinjina da godiya ga waɗannan bayan allah da muka ambata wanda suke ba da wannan gudunmawa kamar yadda na faɗa honorable aminu suleiman goro da kuma su ma'aikatan gidan rediyo irin su shamsu abdullahi kademi da sauran wato ma'aikata da suke tare da shi yadda suke ba da gudunmawa akan a lokaci a koda yaushe wajen su ga cewa sun fitar da duk karatun da aka yi sun tace shi sun yi masa ya ce kamata ba iska ba abin nan an saurare shi da kuma ku da kuke haduwa wajen wannan karatun da sauran yan uwa da sauran gudunmawa daban-daban ta wato masallaci wacce ake bayarwa ta yau da kullum da mutane na yau da kullum da ciyarwa musamman ba za mu manta wato ciyarwar da ita kanta gwamnatin jihar kano take yi wacce ake dafa abinci tun da watan nan ya kama kullum a kawo masallaci lokacin shan ruwa abin da ya shafi shinkafa da kunu da kosai da duk abin da ake bukata muna godiya ga shi kansa mai girma gwamna da ita gwamnatin kanan gabaki daya allah maɗaukakin sarki ya mana wato jagoranci don haka har yau ne za mu ci gaba ba wai rufiya za mu yau ba za mu ɗan ƙarasa mu ci gaba kila shekara kusan ta biyar kenan muna ta bubbuga bakara har yanzu ba inda aka ji karatun ya ki gudu to sai a yi haƙuri yanayi ne na karatun almajirai da allah da malamai ne da yanzu mun sauke ƙur'anin sai a yi haƙuri a saurare mu a haka don haka za mu ɗan ƙara wasu dai kwanaki nan gaba kafin a zo rufewa ina fatan allah ya sa kowa da alkhairi kowa allah ya biya masa buƙatarsa ta alkhairi ya taimake mu ya mana jagoranci ta inda muke zato da ta inda ba ma zato ya ba mu lafiya da zaman lafiya dukkan bukatunmu daban-daban daban wani rabul gashina a zaune mun san da bukata allah ya biya bukatar ne ya tabbatar da ita ya sa ainihin wato ta tabbata kuma allah ya ba da nasara ubangiji maɗaukakin sarki ya yi mana jagora ga baki daya allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda وآفنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين